daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. قد استمع muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. To a jirin shirye-shiryen da muke dauke da a wannan safiyar ta Litinin da farko dai akwai labaran duniya. Daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Haka kuma muna dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau baya ga hakan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na lafiya sai da kula waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu zo muku da su ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa lokaci ne kuma da za mu zo muku da labaran duniya da ɗumuɗumansu a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Iran ta mayar da martani wa Amurka inda ta ce za ta ci gaba da inganta sinadarin uranium ko akwai ko kuma babu yarjejeniya. isra'ila za ta da izinin shigar da wani adadin abinci a zirin gaza da ta yi wa ƙawanya karan farko afirka ta kurta ta lashe kofin kwallon kafa na 'yan wasa na ƙasa da shekaru ashirin. don suka cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka gadas Iran ta ce za ta ci gaba da inganta sanadarin uranium ko akwai ko babu yarjejeniya. ministan harkokin wajen iran abbas arrakti ya gargaɗi amurka game da gabatar da bukatun da basu dace ba a tattaunawar da ke tsakanin kasashen biyu yana mai cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta gaba da inganta sinadarin uranium tare ko kuma ba tare da wata yarjejeniya da washington ba arakci ya mayar da martani ne ga furtun da manzon shugaban kasar amurka a yankin steve witkoff ya yi cewa washington ba za ta bar iran ta samu karfin sarrafa sinadarin uranium ba ko da kashi ɗaya cikin ɗari Mr. Arakci wanda shine babban mai shiga tsakani na Iran ya shaida wa manema labarai cewa irin waɗannan kalamai sun kaucewa tattaunawar har ila yau ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran ya ƙara da cewa Tehran a shirye take ta nuna cewa ba wato ba ta da niyyar kera makaman kare dangi idan Amurkawa suka so. A wata hira ne dai da gidan talabijin na ABC na wannan makon Witkoff ya bayyana cewa jan layi ne na gwamnatin Trump a tattaunawar nukiliya da Iran cewa iran tehran ba ta da ikon inganta makamashin uranium iran wato idan amurka na son tabbatar da cewa iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba yarjejeniya tana kan gaba kuma a shirye muke mu shiga tattaunawa mai muhimmanci don cimma matsaya da ta tabbatar da wannan sakamako a cikin dogon lokaci har ila ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce nan ba da jimawa ba za a gudanar da zagaye na gaba na tattaunawa tsakanin tehran da kuma amurka manyan jami'ai da kasashe da dama da ke halartar taron tattaunawa na tahiran sun yi kira da tattauna domin tunkarar manyan al'amura a yankin manyan jami'ai da kasashe 53 da suka hada da ministoci da masana ne ke halartar taron na kwanaki biyu ministan harkokin wajen oman badar bin hamad al-busaidi ya ce a halin yanzu yankin yammacin asiya na fuskantar kalubale da dama da ke bukatar tattaunawa cikin gaggawa a yin jawabin nasa ministan harkokin wajen oman ya bayyana matukar damuwarsa kan tashin hankula da kuma kisan kiyashin da al'ummar palestine ke fuskanta yana mai bayyana wannan lamari a matsayin wani abin takaici a duniya a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar tajikistan ya jaddada buƙatar yin tattaunawa mai ma'ana don tunkarar manyan matsalolin da duniya ke fuskanta armenia ta bakin ta na mutum sulhu armen grigorian ya tabbatar da aniyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin shi kuwa tsohon firaministan kasar iraki abdul wato abdul abdul mahdi ya bayyana matukar damuwarsa game da matsalar jin kai da kuma ci gaba da kisan kiyashi a zirin gaza ya kuma yi allah wadai da gazawar kasashen larabawa da kungiyoyin kasa da kasa waɗanda a cewarsa sun kasa dakile irin ta'asar da isra'ila ke yi Isra'ila za ta ba da izinin shigar da wani adadin abinci a zirin Gaza kamar da ofishin Firaministan ƙasar ya sanar a cikin wata sanarwa a ranar Lahadi. sanarwar ta ce isra'ila za ta ba da damar shigar da wani adadi mai yawa na abinci da aka tanada domin al'ummar kasar domin hana afkuwar yunwa a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya in ji sanarwar tuni kasashen duniya suka fara mayar da martani kan sanarwar ta isra'ila inda faransa ta bukaci gaggauta hakan ba tare da wani cikas ba maido da aka jin kai ga gaza dole ne ya kasance cikin gaggawa mai yawa kuma ba tare da cikas ba in ji ministan harkokin wajen faransa dole ne ta kawo karshen mummunan halin da ake halin jin kai da kuma tabbatar da yunwa wato da kuma dakatar da yunwa in shi jean noel barot a cikin wani sako a shafinsa na x sojin isra'ila dai sun sake kai har a zingara a zirin gaza a ranar 18 ga watan mars inda suka kashe dubban palestinawa tare da raunata wasu da dama bayan karya jirgin tsagata buɗe wuta ta tsawon watanni biyu da kuma musarar fursunoni da ƙungiyar hamas To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. bayanai daga Palestine na cewa an kashe 'yan jarida biyar na Palestinawa a wasu harare daban-daban da Isra'ila ta kai a zirin Gaza lamarin da ya kai adadin ma'aikatan yada labarai da aka kashe tun farkon yakin Isra'ila a zirin Gaza zuwa 222. Daga cikin waɗanda har ya da su har da ɗan jarida mai ɗaukar hoto Aziz al wato hajar da matarsa da 'ya'yansa waɗanda aka kashe a ranar lahadi lokacin da jiragen yaƙi isra'ila suka kai hari a gidajensu da ke unguwar saftawi a arewacin gaza a gefe guda kuma an kashe ɗan jarida ahmed al-zinati tare da matarsa nur al-madun da 'ya'yansu muhammad da khaled a lokacin da aka yi wa tantan su hari a khan yunis a yammacin ranar asabar shahadar waɗannan 'yan jarida na zuwa ne kwanaki biyu kasar bayan mutuwar ahmed alhalu wani ɗan jarida da ke aiki da kafar yaɗa labarai ta birnin kudus wanda aka kashe a wani harin da isra'ila ta kai a zirin gaza Iran ta gayyaci mai kula da harkokin kasar birtaniya a birnin Tehran biyo bayan tsare wasu 'yan kasar ta da dama ba bisa ka'ida ba a kasar. Shugaban bangaren kula da sashen yammacin Turai a ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ya yi kausar suka da kuma nuna adawa da matakin na gwamnatin birtaniya da kuma zarge-zargen da ba su da tushe da wato da ya ba su da tushe kuma ba su dace ba da ake yi wa jamhuriyar musulunci ta iran jami'in ya ce tsare 'yan kasar iran ya saba ka'idoji da dokokin kasa da kasa da kuma hakkokin bil'adama da aka amince da su saboda an tuhume su ne ba tare da wata hujja ba ya kara da cewa 'yan kasar iran da ake tsare da su an kuma hana su harkokin ofishin jakadanci da kuma ba su kariya jami'in na iran ya jaddada cewa gwamnatin birtaniya ce ke da cikakken alhakin irin waɗannan ayyuka waɗanda ake ganin suna da alaƙa da siyasa domin matsin lamba wa iran a ranar asabar an kama wasu mutane hudu 'yan ƙasar iran kuma aka tsare su ne wato kuma an tsare su ne a ƙarƙashin dokar ta'addanci kamar da kafafen yada labaran birtaniya suka rawaito tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke tallafawa ƙasar libya mil ta sanar da kafa wani kwamitin sulhu na haɗin gwiwa tare da majalisar shugabancin ƙasar kwamitin wanda aka kaddamar bayan kazaman faɗan da ya barke a tripoli babban birnin ƙasar a 'yan kwanakin da suka gabata zai fi mayar da hankali ne wajen tabbatar da tsakaita wuta ta dindindin tare da mayar da hankali kan kare dukkan fararen hula kana kuma zai amince da tsare-tsaren kula da tsaron tripoli kamar yadda sanarwar unsmil ta bayyana kazalika sanarwar ta ce mutum wanda ke karshen jagorantar babban hafsan hafsoshin sojoji libya muhammad al-haddad ya nuna aniyar dukkan bangarorin wato rikicin na kaucewa ci gaba da tare da zamana tsaye To a fagen wasanni kuwa tawagar 'yan wasan kwallon kafa na 'yan kasa da shekaru 20 ta Afirka ta kudu ta lashe kofin gasar ta bana a karon farko bayan da ta ɗauke takwararta ta Maroko da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe da aka buga a birnin Alkahira na ƙasar Masar a jiya Lahadi. kafin hakan najeriya ta samu matsayi na uku a gasar bayan da ta ɗauke masar mai masaukin baki a bugun fernati kasashen guda hudu da suka fafata a wasan kusa da na karshe wato afirka ta kudu morocco najeriya da kuma masar sun samu tikitin shiga gasar cin kofin duniya na 'yan kasa da shekaru 20 a kasar chile da za a gudanar daga ranar 27 ga watan satumba zuwa 19 ga watan oktoba na shekarar nan ta 2025 idan fa ya kai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da lama sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu tsindama a taskar mu ta shirye-shirye a sa sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da taron tattaunawa ta Tehran wanda aka bude a ranar Lahadi 18 ga watan Mayu da muke ciki a nan birnin Tehran. A ranar Lahadi 18 ga watan Mayu da muke ciki ne da aka bude taron tattaunawa ta Tehran ta farko a nan ƙasar Iran. don tattauna batutuwa da suka shafi kasashen yankin yammacin asiya inda shugaban ƙasar iran masud pezeshkian da kuma ministan harkokin wajen ƙasar abbas arakci suka gabatar da jawaban buɗe taron an sami halittar baƙi daga ƙasashe 53 daga cikinsu akwai jami'an gwamnatoci wa'anda suka hada da ministoci masana da shugabannin cibiyoyin bincike da ba da shawarori na ƙasashen duniya da dama daga cikin bakin da akwai ministan harkokin wajen kasar oman badar bin hamad al-busaidi wanda ya faɗa wa tashar talabijin ta press tv kan cewa yankin yammacin asiya a halin yanzu yana fuskantar matsaloli wa'anda suke buƙatar a tattauna su tsakanin ƙasashen yankin ya kuma ƙara da cewa ƙasar oman a shirye take ta shiga tattaunawa don fahimtar juna ko da da wanda suke da saɓani mai zurfi da shi kuwa ministan ya ba da misali da rikicin ƙasar falastinu wanda ya zarce dukkanin matsalolin yankin yammacin asiya har ya zama matsala ta ƙasa da ƙasa ya ce abinda falastinawa suke fuskanta a hannun harjikasar isra'ila a halin yanzu ya zama babban matsala da damuwa ga kasashen duniya da dama albusaidi ya bayyana cewa abin da yake faruwa a kasar falasɗinu bai kamata ya auku ba ko kuma ba zai faru ba da an bi hanyoyin tattaunawa tun lokaci bai ƙure ba ya kammala da cewa tattaunawar tehran wata dama ce ga wa'anda suka yi imani da tattaunawa a matsayin hanya tilo ta warware matsaloli tsakanin ƙasashe sai kuma ministan harkokin wajen ƙasar tajikistan wanda ya bayyana cewa ƙasashen duniya suna buƙatar tattaunawa mai zurfi don warware matsaloli masu yawa da suke fuskanta sirajuddin muhriddin ya ƙara da cewa ƙasashen duniya suna buƙatar tattaunawa mai zurfi da kuma gudanar da bincike masu yawa don warware ɗimbi matsalolin da ake fuskanta da suka shafi tsaro da tabbatar da zaman lafiya a duniya ministan ya bayyana cikin jawabin da ya gabatar a taron na tehran forum kan cewa lallai ƙasashen duniya suna buƙatar tattaunawa saboda ganin yadda al'amura suke sauyawa a cikin duniya da sauri ya ce wuce gona da iri da tsatsauran ra'ayi wa'anda suka kai ga tashe-tashen hankula sun zama babban barazana ga dukkanin mutane a duniya ya yi kira ga kasashen duniya su gaggauta ɗaukar mataki bai ɗaya don magance da kuma kawo ƙarshen ƙara faɗaɗar wa'annan matsaloli ya buƙaci a samar da shirin bai ɗaya na samar da tsaro a wannan yankin don tabbatar da tsaro da zaman lafiya a cikinsa ministan harkokin wajen ƙasar tajikistan ya kammala da cewa wasu tsare-tsaren da ake da su a halin yanzu a yankin ba za su iya tabbatar da zaman lafiya da kuma warware matsaloli tsakanin kasashen yankin ba don haka akwai buƙatar tattaunawa mai zurfi a tsakaninsu don cimma wannan manufar sai kuma sakataren majalisar tsaro ta ƙasar armenia wanda ya bayyana cewa ƙasarsa tana ƙoƙarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar da kuma makwabta armen gregorian ya bayyana cewa shirin gwamnatin kasar armenia ta crossroad for peace wanda aka kaddamar da shi a cikin watan Oktoba shekara ta 2023 yana dauke da manufar bude hanyoyin bunƙasa tattalin arziki a yankin wanda ya daɗe yana tsaye baya motsawa ya zama ya samar da cuɗayya da juna a yankin saboda ci gaban kowa ya ce mun yi imani kan cewa wannan shirin yana da muhimmanci wajen bunƙasa tattalin arziki wanda kuma zai kai ga samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin sannan tsohon firayim ministan ƙasar iraki adil abdulmahdi a jawabinsa da ya gabatar a dandalin tattaunawa na tehran wato tehran dialogue forum ya ce ƙasashen larabawa da sauran ƙasashen duniya dus sun kasa warware rikicin Falasɗinawa da hamci kasar isra'ila ya kuma ƙara da cewa kisan kiyashin da ke faruwa a gaza wata babbar matsala ce wacce ta girgiza dukkanin mai lamiri a cikin zuciyarsa abdulmadi ya ce hatta kotun ƙasa da ƙasa wato icc ta kasa dakatar da kisan kiyashin da isra'ila take aikatawa a gaza wanda ya nuna irin lalace wanda al'amura suka kai a duniyar mu a yau tsohon firayim ministan ya kara da cewa abin da yake faruwa a gaza holocaust ne a fili wanda al'amarin wanda al'amarin bai tsaya nan ba don biranen da suke yankin yamma da kogin jordan da aka mamaye da kuma ƙasar lebanon duk suna fuskantar wa'annan matsaloli daga hamci ƙasar isra'ila daga ƙarshe ya yi kira ga ƙasashen duniya su tashi su nuna cewa sun damu da abin da ke faruwa a gaza mai yiwa mu kawo ƙarshen wannan kisan ƙare dangin abdulmahdi ya rufe da cewa tarihi zai rike wasu da dama saboda shirun da suka yi a ta'asar da hamji kasar isra'ila take aikatawa a gaza masu sauraro ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. bismillah rahman rahim masu sauraro yau litinin 29 ga watan urdu behesht shekara ta 1404 hijira shamsiya wanda ya daidai da 21 ga watan zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 19 ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 504 da suka gabata a ranar irin ta yau 19 ga watan mayu shekara ta 1521 miladiya sojojin daular usmaniya bayan yaƙi mai tsanani da turawa a yankin balkan sun sami nasarar mamayar birnin belgrade babban birnin ƙasar yugoslavia a lokacin tun cikin karni 14 miladiya ne dai daular usmaniya ta fara mamayar ƙasashen yankin balkan sannan bayan wa'annan nasarori daular usmaniya ta mamaye wani bangare na yankin kasar hungary amma saboda raunin da daular usmaniya ta yi daga baya a farkon karni ashirin dukkanin wa'annan kasashen balkan sun kwaci 'yancinsu daga daular usmaniya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan mayu shekara ta 1925 miladiya aka haifi malcolm x shugaban wata ƙungiyar bakaken fata musulmi a ƙasar amurka malcolm x wanda aka fi saninsa da malik ashabas bayan musuluntansa yana ɗan shekara huɗu a duniya wata ƙungiyar fararen fatan ƙasar amurka wacce ake kira kukulikus ta ƙona gidan iyayensa amma malcolm ya ci gaba da karatu a wata makarantar kwana a ƙasar ta amurka yana ɗan shekara sha biyar a duniya ya bar makaranta saboda talauci sannan ya fara aiki a wani otel na wani lokaci har zuwa lokacin da ya fara shaye-shaye da kuma sata wata rana ya yi sata aka kama shi aka yanke masa hukuncin zaman kaso na shekaru biyar a cikin gidan yari ne dai malcolm x ya haɗu da fursunoni musulmi baƙaƙen fata wa'anda suke bin Elijah Muhammad daga nan Malcolm X ya fara karatun littattafan addini musulunci ya kuma tasirantu da su to haka bayan ya gama cin kaso yana ɗan shekara ashirin da 21 a duniya ya ci gaba da kasancewa tare da ƙungiyar Elijah Muhammad daga nan Malcolm X ya fara wa'azi da kuma gwagwarmaya da fararen fata Amurka wa'anda suke gudanar da mulkin wariya a lokacin tare da taimakon wasu musulmi Malcolm X ya gina musulmi masallaci a biranen Detroit da kuma philadelphia a shekarar 1964 miladiya malcolm x ya balle daga kungiyar alhaji muhammad sannan ya sami damar ziyarar kasashen afirka da kuma asiya don haka ya ƙara sanin addinin musulunci da ko musulmi amma malik ashabas yana komawa amurka a cikin watan fabrairu shekarar 1965 miladiya aka kashe shi a lokacin da yake gabatar da jawabi a wani wuri kamar yadda kisan siyasa yake a amurka da har yanzu ba wanda ya san wanda suka shirya ko kuma suka suka kashe malik Ashabas. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata a ranar irin ta wato 19 ga watan mayun shekarar 1936 miladiya robert watson watt wani masani a ƙasar ingila ya sami nasarar ƙirƙiro radiyo a karon farko a duniya daga lokacin da radiyo ya zama wata kafa mai matuƙar muhimmanci ga rayuwar biladama ya zama hanya ta ilmantarwa da sanarwa da kuma wasu al'amura masu muhimmanci da farko an kafa akwatin radiyo na farko a wani shago a kasar ingila sannan an yi amfani da radiyo don sanar da mutane a lokacin da makaman makiya suke zuwa don su ɓoye kafin makaman su faɗo ƙasa a yakin duniya na biyu a ingila amma duk tare da ci gaban da aka samu a duniya a halin yanzu ma ana amfani da rediyo don buƙatu da dama. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan ga watan Ordibehesh shekara ta 1362 hijira shamsiyya a daidai lokacin da gwamnatin kama karya ta kasar Iraki ta lokacin take dirar mikiya a kan duk wa'anda suke gaba da gwamnatin ƙasar jami'an tsaron ƙasar iraki sun kama mutane 90 daga cikin dangin ayatullahi hakim babban malami a birnin najaf na ƙasar iraki sannan bayan kwanaki shida da kama su jami'an tsaron suka kashe mutane shida daga cikinsu sannan bayan wasu kwanaki ta sake kashe wasu goma daga cikinsu ayatollah muhsina hakim dai babban malamin addini ne kuma marja'i a makarantar hausa ta birnin najaf da ke kudancin ƙasar iraki ayatollah muhsina kim ya rasu a shekara ta 1348 hijira shamsiya da dama daga cikin danginsa malaman addini ne ko kuma masana don haka ne gwamnatin saddam husaini na ƙasar iraki a lokacin ya ji tsoron karɓuwan da 'yan wannan babban gidan suke da shi a ƙasar ta iraki ya bi su ɗaɗɗaya yana kashe su ko yana jefa su a gidan yari. yau. Bismillahir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki siyasa tsaro zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da iran da tattaunawar shirinta na makamashin nukiliya da kuma ziyarar da trump yake yi a yankin asiya ta yamma wanda ne tayar amin zan gabatar a ranar talatin da ta gabata ce dai shugaban kasar amurka donald trump ya fara ziyara aiki zuwa kasashe uku a yankin asiya ta yamma inda ya fara da ƙasar saudiya kuma wannan shine ziyararsa ta farko zuwa yankin tun bayan ɗarewarsa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu a farkon wannan shekarar a ɗaya daga cikin jawabansa da ya gabatar a ƙasar saudiya shugaban a ranar talatin da ta gabata ya bayyana wa ƙasashen larabawa a yankin kan cewa kada su karkata zuwa ƙasar iran don samun 'yancin demokradiyya da kuma ci gaba kuma wannan shine iraniyawa suka yi a juyin juya halinsu na shekaru fiye da 40 da suka gabata amma ina 'yancin ina kuma ci gaban in ji shi amma abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya maida wa shugaban martani a ranar laraba inda ya ce wannan yaudara ce wanda shugaban ƙasar amurka yake wa ƙasashen na larabawa don gaskiya shine ƙasar iran ta kama hanyar samun 'yanci ci gaba da kuma demokradiyya amma amurka ta tsaya a gaban ci gaba da kuma 'yancin ƙasar tare da takunkuman tattalin arziki da barazanar yaƙi su ne suka hana ƙasar iran ci gaban da ya dace da ita don haka amurka ce ta haddasa matsalolin tattalin arziki wanda mutanen ƙasar iran suke ciki a halin yanzu arakci ya ci gaba da cewa a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar amurka tana ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi ƙoli kuma mafi muni a tarihin ƙasar banda haka amurka ta rufe idanunta akan dukkanin ta'asan da hamshi kasar isra'ila take aikatawa a yankin gaza lebanon da kuma syria amma tana son ta nuna wa kasashen laraba kan cewa iran ce barazana ga kasashen larabawan wannan cikakken yaudara ce in ji shi gaskiyan al'amarin da shi ne wato amurka ta maida gaskiya karya sannan karya kuma gaskiya saboda kowa ya san yadda hamshi kasar isra'ila a halin yanzu take kashe larabawa musulmi kimanin shekaru biyu da suka gabata a gaza sannan ta kai hare-hare a kan kasar lebanon da syria tana kara mamayar kasashen larabawa wasu daga cikin jami'an gwamnatin kasar isra'ila a fili suna faɗar cewa za su tabbatar da gorinsu na kafa isra'ila babba daga kogin nilu har zuwa kogin furat suna faɗar cewa a rabin ƙasar saudiya nasu ne shin ga mai hankali iran da harbi ƙasar isra'ila wace ce barazana ga zaman lafiya a yankin yammacin asiya sannan a makon da ya gabata ne da ministan ya halarci taron kasashen larabawa da iran a birnin doha na kasar qatar inda ya bayyana wa'annan kasashen wato saudiya qatar haɗaɗɗe daular laraba da sauransu har ila da wasu kasashen turai da suka halarci taron kan cewa iran ta shiga tattaunawa da ƙasar amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya ne don su fahimci abin da ke tafiya ko an cimma yarjejeniyar makamashin nukiliya da amurka ko kuma an kasa hakan don su zama cikin sani kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana neman zaman lafiya ne a yankin kuma tana son haka ba tare da shigar da wata ƙasa daga cikin ƙasashen waje ba ya ce banda tattaunawa da ƙasar amurka wanda ya zuwa yanzu an kai har zuwa zama na hudu sannan a ɗaya ɓangaren kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta bude tattaunawa da wasu ƙasashen turai guda uku wato birtaniya faransa da kuma jamus don fahimtar da su inda aka kwana a tattaunawar da ake yi da ƙasar amurka tunda ita amurka ta ware wa'annan ƙasashe daga tattaunawar da take yi tsakaninta da ƙasar iran sannan ya kara da cewa tattaunawa da iran take da kasashen turai ya gudana ne a birnin istanbul na kasar turkiya a ranar 17 ga watan mayu da muke ciki kuma zai kasance da matakin mataimakan ministocin harkokin waje na kasashen turai da kuma iran a wani bangare kuma mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kazib garib abadi ya bayyana cewa babu amfanin tattaunawa da kasarsa take yi da amurka idan har amurka za ta kawo batun cewa iran ba za ta tace uranium a cikin gida ba don wannan batun jan layi ne ga kasar dangane da tattaunawa ta hudu kuma wace aka gudanar a birnin muscat na kasar oman a makon da ya gabata ibrahim rizai kakakin kwamitin tsaro da harkokin waje a majalisar dokokin kasar iran ya nakalto garib abadi yana cewa a zagaye na hudu batun tace makamashin uranium ba a tsawon tattaunawar gaba daya garbi abadi ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga 'yan jaridu bayan taron kasashen larabawa da kuma iran a kasar qatar a ranar talatin da ta gabata ya kuma zargi kasar amurka da rashin mutunci saboda kara dora wa juna musulunci ta iran karin kuma tattalin arziki a daidai lokacin da bangarorin biyu suke tattaunawa a nashi bangaren shugaban kasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa kasar za ta tattauna da bangaren amurka da karfinta ya ce ba za mu miƙa kai ba shugaban ya bayyana haka ne a ranar alhamis da ta gabata a lardin Kirman Sha inda yake ziyara a can a lokacin da kuma ke ganawa da 'yan siyasa da kuma kungiyoyi masu taimakawa mabukata da kuma jami'an agaji ya kuma kara da cewa iran ƙofarta a buɗe take don tattaunawa tare da mutunci ba miƙa kai ba a nashi bangaren kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya bayyana cewa a yanda ƙasar iran take samun ci gaba a samar da magunguna ta amfani da sinadaran makamashin nukiliya a fagage da dama nan gaba iran za ta kasance biyan samar da irin wa'annan kayaki a yankin islami ya kuma kara da cewa iran tana kai rahoton dukkanin ci gaban da ta samu a wannan fagen ga hukumar iaea e wacce take kula da al'amuran makamashin nukiliya a duniya saboda kasancewarta memba ce wacce ta sanya hannu a yarjejeniyar npt muhammad islami ya ce iran tana amfani da masana'antar makamashin nukiliya na ƙasar iran don biyan bukatun mutanen ƙasar na samar da magunguna wanda ake wuyan su daga ƙasashen waje ta hanyar radio pharmaceutical muhammad islami ya ƙara da cewa a halin yanzu an kusan kammala cibiyar tetra wanda shi ma zai taimaka wa kasar wajen samar da sinadarai daga makamashin nukiliya saboda amfanin mutanen kasar iran a wurare da dama ya kuma kammala da cewa cibiyoyin makamashin nukiliya na kasar iran gaba ɗayansu na zaman lafiya ne babu wacce iran take amfani da ita don kera makaman nukiliya sannan ya kara da cewa rahoton hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e na nuna cewa kashi 25 cikin 100 na binciken da hukumar ta gudanar a cibiyoyin makamashin nukiliya a duniya a shekara ta 2024 da ta gabata hukumar ta gudanar da su ne a cibiyoyin makamashin nukiliya na kasar iran ne a yayin da cibiyoyin nukiliya na kasar iran kashi uku ne kawai cikin ɗari na cibiyoyin nukiliya a duniya sannan duk tare da yawan binciken da hukumar take yi wa cibiyar nukiliya ƙasar iran bata taba bada rahoton cewa ta gano inda ƙasar take ƙoƙarin samar da makaman nukiliya ko kuma ɓoye wani al'amari na samar da makaman nukiliya ba a wani labarin kuma shugaban ƙasar amurka donald trump a lokacin da yake ziyara aiki a ƙasar qatar ya buƙaci kamfanonin kera makamai na ƙasar amurka da su fara kera jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa irin na ƙasar iran saboda sauri da kuma rashin nauyi har ila da kuma karancin kuɗin da ake kashe masu shugaban ya yi wannan magana ce a ranar alhamis da ta gabata a ƙasar qatar inda yake ziyarar aiki a lokacin daga nan ne ya wuce ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa zangonsa na uku kuma na ƙarshe a ziyarar da ya yi a ƙasashen yankin tekun farisa ƙasar iran dai ta shahara da jiragenta na yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa wato drones jiragen wa'anda suke tafiya zuwa wurare masu nesa su kuma aiwatar da hare-haren da aka umarce su da su aikata sannan a wani lokaci jiragen na kunan bakin wake wato wa'anda idan suka tafi za su jefa kansu ne su fashe a kan makiya ko kuma dai wuraren da aka tura su jirgin drone na kasar iran mai suna arash na ɗaya yana da kayakin aiki na zamani da kuma samun bararsa kamar yadda aka umarce shi tare da kwarewa har ila yau arash 2 yana iya kaiwa kilomita 2000 daga inda aka tada shi kuma ya aiwatar da hare-haren da ake buƙatar ya aiwatar wannan ya nuna cewa dukkanin kasashen turai da kuma sansanonin sojojin amurka wa'anda suke yankin yammacin asiya da kuma kasashen yankin za su iya fadawa cikin barar jiragen yakin iran a duk lokacin da suka yi gigin kaiwa kasar hari ko kuma cibiyar makamashin nukiliya na kasar gwamnatin kasar iran dai ta bayyana cewa makamanta ba abin tattaunawa a kansu ba ne saboda su ne za su kare kasar daga makiya da waɗanda suka kawo mata hare-hare a wani bangare kuma shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa yana fatan tattaunawa dangane da shirin makamashin nukiliyar na kasar iran ya kusan kammala kuma bangarorin biyu za su sanya hannu akan yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu kuma tattaunawar za ta zo ne don kaucewa yaƙi tsakanin amurka da iran kan shirin nata shugaban ya sake nanata cewa manufarsa ita ce wato hana ƙasar iran mallakan makaman nukiliya shugaban bai bayyana abin da yake nufi da cewa iran ta amince da wasu batutuwan amurka a tattaunawar da ba kai tsaye ba da yake yi da ƙasar iran jami'an gwamnatin amurka dai tun bayan fara tattaunawa da ƙasar iran kan shirin nata na makamashin nukiliya sun yi ta maganganu masu saba wa juna wasu sukan ce manufar amurka a tattaunawa da ƙasar iran ita ce hana ƙasar hakkin sarrafa makamashin nukiliya kwata-kwata wanda jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa ba za ta taɓa amincewa da haka ba ko da kuwa sakamakonsa shine shiga yaƙi da ƙasar amurka don haƙƙinta ne ta sarrafa makamashin nukiliya gwargwadon yadda yarjejeniyar npt ta amince wannan matsayin dai shine wanda jagoran junjiyar hali musulunci imam said ali khamnai yake kansa haka ma shugaban ƙasar iran masud pezeshkian da kuma sauran jami'an tsaro da manya-manyan 'yan siyasar ƙasar iran masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa wa barakatuh lafiya sai da kula. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar hakar kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na wannan mako zai yi dubi ne kan larurorin yoyon hutsari ko kuma zubar jini da kan iya biyo bayan haihuwa ko dai sakamakon auren wuri ko kuma rashin ziyartar likitoci domin ɗaukar matakan da suka dace da wuri-wuri. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Zan da likitoci, badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha, badan buɗe yabo, kurin waka ɗai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. To marala kamar yadda watakila wasunku suka ji shirin a yau na dubi ne kan larurorin yawan tsari ko kuma zubar jini da kan iya biyo bayan haihuwa ko dai sakamakon auren wuri ko kuma rashin ziyartar likitoci domin ɗaukar matakan da suka dace kafin lokacin haihuwar ya zo. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya tattauna da Dr. Sa'idu Ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma ya fara da yi mana shimfiɗa ne kan matsalolin da ke iya zuwa mace yayin haihuwa ko kuma bayan ta eh, da farko kamar da muka sani ita dai haihuwa ba larura ba ce ina nufin ba rashin lafiya ba ce idan yau aka wayi gari aka ce mutum matar shi tana da juna biyu tunanin shi ba ta samu jinya ba ne ya zai yi amma abin da yake ba da mamaki shine abin da yake ba jinya ba ya zo kuma yana zama matsala da rayuwar 'yan adam shine shi haihuwa yanzu idan muka duba a takaice ne fatan kowane iyali ne su sahu. uwa da cikakken lafiya kuma ta haihu lafiya kuma Allah ya ba ta ikon ta shayar kuma a samu karuwa a cikin al'umma. To amma abin da yake faruwa yanzu Shi ne kusan kullum a rana aƙalla mata ɗari takwas ne suke rasuwa akan dalilin ko renon ciki ko kuma haihuwa ko kuma bayan haihu wurin shayarwa. Wannan idan muka sa shi a takaice ne za mu ga kusan rabin miliyan kenan na mata da suke samun matsaloli game da ɗaukar rayukansu dangane da haihuwa da kuma renon ciki. To yadda ƙididdiga ya nuna shi ne duk sanda aka samu mace ɗaya ta mutu akan dalilin haihuwa to sai an samu aƙalla fiye da mata ashirin wanda su kuma za su samu larurori manya-manya wanda za su dinga girgiza musu rayuwa wanda za su takura rayuwarsu ya zama da cewa a ba sa cikin nutsuwa. Alal misali irin wannan matsaloli suna nan da yawa. Babban a ciki shine kamar zubar jini bayan haihuwa. Wannan zai iya yiwuwa take ne ko kuma zai iya yiwuwa bayan 'yan wasu awoyi ko kuma bayan makwari. na biyu kamar wannan fiske-fiske da sarki hakure da yake samun mata wasu suka haihu lafiya kuma a da ganin suna ta firge kamar wacce ta hau na uku idan abin ya ja lokaci to shine ake samun matsaloli irin na misali da mu muke gani na kamar yoyon fitsari dinnan da ake magana. Na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai ganga da likitoci dan kudi suke ba ha dan kudi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurun waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa matsalolin dai yana da yawa turukta kowane daga cikinsu suka fi yawaita a kasashenmu na afirka misali irin su najeriya da kuma niger yanzu kamar misali a nan kasashen Najeriya da kuma wasu kasashen ma da suke nan yammacin Afirka tunda kusan al'adunmu ɗabi'o'inmu da waye sai dai san samu bambancin kaɗan amma kusan duk tafiyar da ake cewa dukkan wajaji yanzu kuma misali idan muka ɗauki shi wannan batu na zuban jini shi shi wannan babban matsala ne idan aka duba da ya fi kowanne don fiye da rabin matsalolin shi ya ɗauki kashi hamsin a ce a kasa matsalolin gida ɗari shi kaɗai zai ɗauki kashi hamsin ma ba kuma ba kawai ya ɗauki kashi hamsin ba ne a'a ya zama na babban matsala ne wanda ba a samu taimako na gaggawa a game da shi yanzu nan kamar wasa za a yi an rasa kowa kuma ka san shi ba abu mai takaici a rayuwar ɗan adam a ce dalilin haihuwa kuma dalilin samun ba taimako na gaggawa na maganan wurin haihuwa ɗin mace a Har ma diddiga sun nuna cewa wai hanyar da ta fi ban haushi na mutuwa shine ce uwa ta mutu dalilin haihuwa. Tunda kamar yadda muka yi bayani da farko muke yadda cewa ciki da goyon ciki ba jinya ba ne. Eh, rayuwa ce al'ada ce ta yadda 'yan adam za su karu a duniya. Saboda haka gashi shi kuma yana kawon don yanzu kamar misali a wannan na batun zuban jini da muka yi magana shi inda zai daɗa ba mutum takaici shi ne akwai haske da yake haskawa da za a gano cewa wannan mata da take da juna biyu yanzu in ba ta samu eh, wasu abubuwa ba kafin haihuwa tabbas za ta samu wannan matsala na zuban jini wannan ya nuna cewa ashe ma mun sa abubuwan da suke da alaƙa da zuban jinin kuma mun bari yana zama matsala a rayuwar iyayen misali idan mace aka ce ta haura shekara talatin da biyar tana da hatsarin zuban jini duk sanda ta zo haihuwa matar da ta tashi a wurin da ana hargitsi ba zaman lafiya bayan da za a fita a nemi magani ba tana da hatsarin da in aka zo haihuwa za a sami zuban jini matar da ta san tana ta san lokacin haihuwarta kuma tana zaune nesa da asibitin da za ta haihu kuma ta yi sakaci ta yadda ta fara naƙuda a gida ba tare da an je asibitin da za a iya maganin wannan ba ita ma ta san tana da matsala irin wannan to da sanda za a ba a ɗauko kaka ta asibiti a matsayin taimako na gaggawa ake magana fiye da idan da ita ta taka da kafanta tun kan naƙudan ya faru an san cewa an yi tanadi ne mai da me za a fita an auna an shirya sai a haihu lafiya an jinin ma zai zuba an bi hanyoyi da za a kare wannan. Zanga da likitoci badan kuɗi suke ba ha badan kuɗi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. Dakta ya taɓa batun rashin zuwa awo ga mace mai juna biyu a cikin matsalolin da kan iya haddasa wa mace matsaloli yayin haihuwa ko kuma bayan ta. Shin dakta me yasa wannan matsala ta rashin zuwa ziyartar likitoci ko kuma awon ciki ta kici ta cinyewa a ƙasashe irin su Najeriya? Na'am. To shi kamar matsalar yakan sha bamban daga iyali zuwa iyali. alal misali kamar tun da mun yi magana waɗanda suke nesa da asibitocin da za su haihu matsala na farko shine ba ma ɗaukan haihuwa da renon ciki a matsayin babban al'amari mun ma rikon sako-sako ko kuma da ake cewa rikon sakainar kashi abin da nake nufi a nan shine misali yau idan uwa za ta aurar da yarta takan shiga a adashi wanda za ta dinga siyan kayan ɗaki sannu sannu yau ta siya masa gado gobe ta siya masa haka dai har ta haɗa kayan da za ta kai da ɗakin aure amma idan yau aka ce ita ce take da ciki ta samu ciki ba za ta yi wannan tanadi na ciki ta yi tanadin abubuwan da za ta buƙata lokacin haihuwa ba misali tunda tana nesa da asibiti za ta yi tunanin nawa ne kuɗin mota daga gida zuwa asibiti sannan a ina ake shiga irin mota da za ta kai asibiti a zai yi wa asibiti an rubuta su magunguna mutum ya je na renon ciki da zai sa jinin mutum ya bunƙasa ko an zub da jinin ma ba za a galabaita ba to an rubuta magani da a sharori na abinci nan ma ba an zo lokacin da za a ji awo nan ma ba a ji awo ba saboda dalilai iri-iri namu na al'ada zai yi mai gida ne baya nan bai ba da umarni ba zai yi kuɗin mota ne ba samu ba zai yi a'a sarka ce ma ba ta bari matar ɗanta ta je asibiti. To, in aka haya wannan, in aka zo aka fara naƙuda maimakon an san ba ya awo a asibiti, to tun da naƙuda ta zo a tafi mu asibiti, nan ma sai a ce a ai kamata ya ce an a gida za a haya, ba za a je asibiti. Dalili wani ya ce ko wata ta ce ta kwanciyar asibiti ne da ake kwanta a haihu ba ta. Wata ce a asibiti ne ma'aikatanmu ba sa karɓar sami biyu. ko rafi ya raba gari ko kuma a'a tabo ko an yi ruwa ko wani abu to sai zaman cin akwai wani abu da ya hana tafiyar da ta lafiya daga gida zuwa asibiti. da masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To masu sauraro ga shi daktar namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka a nan tilis zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe inda za a ji mu ɗauke da cigabansa. sa. kafin nan dai a madadin shi daktar namu sa'idu ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya a nan ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin wa kadai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ciwo amin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.